hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da lissafin 28 ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 99 cikin jirage darussa daga lissafin kitabu al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya al-harrani allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi na al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da fassara na sosha alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ke da alaka da ahadisu sifat al-khabariyya ibn taymiya kama al'adarsa yakan yi dogon sakin layi a inda yake kwaso maganganu daga littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushairi yana warwara da mai da zance akan su za mu tashi yayin da malai yake cewa bal qad sabata fi sahihi an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman fa in lam yakun fil qalbi inkaru ma yakrahuhu wa yabghuduhu lam yakun fihi imanun ibn taymiya yana ci gaba da yi mana magana akan wasu maganganu waɗanda ya ɗauko na wasu shehunnai guda biyu waɗanda suke ƙoƙarin a tattaunawa game da irin fassara da suka baiwa kishi na addini wanda su su kishi shine wato ya zama kana jin haushin wani bawa idan kaga ya fika kusanci zuwa ga Allah baka so kaga wani yayi tarayya da kai a cikin bautar Allah wanda wannan mummunar ma'ana ce ibn timiya yana ta magana akan ta a karatuka da suka gabata yace wa bal hasali ma qad fi sahihi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisi yana cikin sahihu muslim an abi sa'id daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقى منزان الله صلى الله عليه وسلم أنه قال annabi alaihi salatu yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi daga cikin ku wanda ya ga munkari ya ga abin kyama falyughayyirhu bi yadihi to ya sa hannun shi ya canza wannan abin kyaman fa illam yastati in ba zai iya da hannunsa ba ba shi da sultani ba shi da karfin halin yin haka fa sai ya gyara da harshensa ya faɗa cewa ba kyau fai lam yastati idan ya kasa yin haka fa kalbihi sai ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa wa zalika nabi sallallahu alaihi wasallam ce kyamar abu mummuna a zuciya ab'aful imani shine mafi raunin imani malam yace fa in lam yakun kalbi in inkaru ma yakrahu in ya zama zuciyarka bata kyamar abin da baka so waya ba bata kyamar abin da kake ƙi? lam yakun fihi imanu, ya zama kenan babu imani a cikin zuciya wannan wannan hadisi ya daga cikin jawamil kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuni zuwa ga cewa duk mutumin da ya kasa yin aiki na alkhairi to wajibi ne akan shi yayi azamin aikin alkhairin nan a zuciyar shi wanda inkarun munkar aiki na alkhairi in mutum ya kasa yi da hannunsa ko da muryarsa wajibi ne akan shi ya yi azamin haka a ainihin wato cikin zuciyarsa shi sa cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wanda ya mutu bai yi tunanin yaƙi ba kamar da mu zo shi bai yi yaƙi ba bai yi jihadi ba ko bai tunanin ya yi jihadi ba da ya mutu da wani reshe na munafunci ma'ana saboda ba a so zuciyar musulmi ta wofanta daga daga kyakkyawan nufi ko da hannun shi ba zai aikata kyakkyawan abu ba wa fi sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق هكذا أتكين حديثي وند أينهم واتو أبو, أبو, أبو داود يرويتو لشيد إمام أحمد بن حنبل daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mata wanda duk ya mutu walam yagzu bai yi jihadi ba walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi kuma zuciyarsa bata riya masa ya so a ce yi jihadi ba mata ala wannan ya mutu da wani raguwan sashi na munafurci tare da shi malamai sun yi magana mai tsayi game da wannan hadisi da ma'anarsa wanda yana da alaka da mutumin da ya rayu a lokacin da al'ummar musulmai suke bukatuwa zuwa ga jihadi suna cikin rauni ana kai musu farmaki ko suna cikin ainihin wato yanayi na futuhat ƙara faɗaɗa daular musulunci duk mutumin da ya rayu a wannan lokuta amma kuma ya zama shi ba ruwan shi da al'amarin jihadin ba ma ya tunanin a zuciya shi cewa rashin samun damar jihadin da bai yi ba wato wani na ƙasa ne wani rashin samun wato cikar a imaninsa ne to wannan yana da wani sashi na munafurci kwatankwata haka kama a ce kama aikin hajji a ce mutum musulmi ya rayu bai yi aikin hajji ba kuma bai taba tunanin ya kamata a ce bai yi aikin hajji ba bai taba jin nadama da na kasar bai sauke farilla aikin hajji ba to kaga wannan alama ne ka ya riga ya yi tadahuri ya lalace ne sai in imaninka ya lalace ya ya daidaice to sanan ne zaka wayi gari baka da irin wannan tunanin a ah, وقال تعالى wa ذلك في قوله تعالى abin da ke tabbatar da haka faɗin Allah da ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu yace wannan aya tana gaskata wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum kace musu don iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalu ne taraftumuha da dukiyoyin da kuka tara wa tijaratan wa kasa da kasadaha da kasuwancin da kuke tsoron kada jarin ya lalace kasuwancin ya daidaice wa masakinu tardawnaha da gidaje ababen zama wurin zama waɗanda kuke jin daɗin su kun yarda da su A habba ilaikum waɗannan abubuwa guda takwas idan sun fi soyuwa a gare ku min Allah wa rasuli kun fi son iyayenku da ƴaƴanku da ƴan da matanku da danginku da dukiya da kasuwanci da gidajenku kun fi son su A habba ilaikum kun fi son su min Allah wa rasulihi fiye da Allah da manzan shi wa jihadin fi tabili kun fi son su fiye da jihadi fatarabbasu to to ku jira ku waɗannan abubuwan an jera su ne jeren giyar wato yadda suke faruwa a rayuwar mutum idan mutum ya taso me yake fara gani iyayensa su ne gaba gani shi sannan daga baya ya yi 'ya'ya sannan ya zama wato daga baya ya samu 'ya'ya sannan 'yan uwansa ba sa kaiwa matsayin 'ya'yan shi a rayuwarsa duk da yake ya riga samun yan uwa kafin ya samu yaya hakanan matarsa to daga nan kuma sai sai waɗannan abubuwan da suke biyo baya dukiya amwal da tijara wato tijara jari da ake juyawa ake kasuwanci kayan shago kayan kasuwa duke da kake harkar harkar rayuwarka kai, shi kuma amwal sune ne kamar kace kadarori da muke cewa da Hausa estate ko asset da muke yake da su eh, filaye da gonaki da sto-sto inda ake aje kaya da account-account a bankuna da gasunan dai su ne amwalu dukiyoyi wanda ya taraftun wa kuka riga kuka mallake su kuka tattara su waɗannan abubuwan idan kun fasan su fiye da Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da jihadi to Allah ya ce fa tarabbasu sai ku jira ku ga abin da zai faru shine irin kaskanci da wulakanci da za ku shiga ciki Allah ya tsare ku wa qad Allahu fi surati bara'a wa ghairiha min sifatil munafiqina ma fihi ibra Allah ya ambaci kafofin munafikai a cikin suratul munafiqun a suratul bara'a da suratul munafiqun da wasu wurare ma fihi ibra abinda ya ishi bawa daukan izina li haula'i ga wadancan wa wasafa almu'minina wal mu'minati bi qawli sannan Allah ya siffanta mu'minai maza da mata da cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd muminai mazansu da matansu sashensu yana jikuntan sashe ya amuruna bil ma'arufi suna umarni da kyakkyawa wa hauna 'anil munkar suna hani daga barin mummuna wa yuqimuna sala suna tsaida sallah wayu yutuna zaka kuma suna bayar da zakar dukiyarsu wayu yuti'una laha wa rasula sune wa Allah biyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma suna masa biyayya ulaika fayarhamuhumullah Allah ya ce waɗannan da sannu Allah zai musu rahama Allah ka samu cikinsu wannan ce siffar da Allah ya baiwa muminai ya ce ula'ika sayarhamuhumullah wa kazalika qawluhu da kuma faɗin Allah da ya ce faɗin a faɗin shi wancan wato sufi kenan da ya ce balil haƙo aula bil ashiya'i fi ma ya ala ma ya Allah shi ya fi cancanta da abubuwa fi ma ya akan abin da yake hukuntawa alama kadi, a bisa abin da yake hukuntawa wannan magana malin ce fi tafsirun fi khalqin rabbi wa amri akwai takaitawa wajen bayani akan halittar da Allah yake yi da kuma kaddarar da Allah yake fa inna qawluhu aula cewa da ya alhaqu aula yafi cancanta kad yufhamu minhu anna lahu sharika cewa da ya ai Allah shi ya fi cancanta da ya jujjuya abubuwa yadda ya ga damar hukuntawa a kan abin da ya ga damar hukunta su da cewa da ya Allah shi ya fi cancanta ya ce wani na iya tunanin kenan akwai wani macancancin da Allah amma Allah yana da fifiko ne a cancanta bal la khalika illallah yadda abin yake babu wani mahalicci sai Allah wala rabba ghayruhu babu kuma wani ubangiji face Allah wani da allazina za'amtum min dunillahi la tamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihi ma min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la Allah yace wani da allazina za'amtum kace da su ku kira allazina za'amtum min wanda kuke kiraya kuma bayan Allah malamai sun ce anan da aka ce za'amtum min dunillahi akwai wani hazu wato alladhina za'amtum annahum alihatan lakum min dunillahi wanda kuke ganin cewa alloli ne gare ku koma bayan Allah kamar da kurtubi ya fara tafsirin sa la yamlikuna ana kanta da la yamlikuna da la tamlikuna ba ta iya mallaka su allolin ko kuma la tamlikuna ko ba ku iya mallakan komai mithqala zarratin ko da gurgurdan komayya fis samawati wala fil ard ba kuma laki komai ba a sammai ko a ƙasa wa malahum fihi fi himamin shirkin ko ba su da wani tarayya da komai a ciki ba su da komai da suka mallaka bala sun tarayya da wani akai wa malahu minhum min bahir kuma babu wanda yake shige musu gaba a wurin Allah Allah ta shika musu wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la kuma ceto bai da wani amfani a wurin Allah ko da ma wani nufin ceton ka in ba Allah ne ba shi dama ya cece ka ba wato yana ƙara daura wacce magana da yake cewa Allah shi kadai ne mahalicci shi kadai ke da kaddara wa amma al'amru fa innahu subhanahu a al-ibada wani hau. game da umarni da hani kuma mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi kuma ya hana su fa alal abdi an yaf'ala ma amarahu bihi min al-ghayrati wa ghayriha abinda yake wajibi akan bawa ya aikata abinda Allah ya umurce shi da aikatawa sawa'un wannan abin na kishin da Allah ya ce ayi ne ko wani abu can daban da Allah ya umarni fa idza kana qad amarahu bi an yaghara li maharimi idan tuhikat in ya zama Allah ya yi umarni ga bawa cewa bawa ya zama mai kishi akan dokokin Allah idan aka keta su wa an yunkira munkara kuma Allah ya umarni bawa ya umarci bawa da ya nuna kyamarsa akan abin kyama yayi inkarin abin kyama bima yaqdiru alai yayi inkarin da gurgurdan karfin da yake da shi min yadi shin yana da karfin inkari da hannu ne wa lisani ko ko da zuciyar harshen sa wa kalbihi ko kuma da zuciyarsa falam yaf'al sai zama bawa bai yi haka ba kwata kwata bai yi abin da Allah ya umarci shi ba fa inna ma huwa fasiqun an amri rabbi to wannan bawa ya fandare ne daga umarnin da Allah ya masa la tariku la tarika li musharakati ba wai ya daina tarayya da Allah a cikin abin bane a ya zama fasiki iz la sabila lahu ila shirkati bi hali don babu yadda za a yi bawa ya zama ya tarayya da Allah a cikin mallakan abubuwan da Allah ya mallaka ko a cikin ayyukan Allah babu yadda za a yi haka wa huwa subhanahu la ilaha illa huwa wahdahu la sharika la domin shi Allah ubangiji tsarkakake babu abin bauta bisa da cancanta sai shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu shike da mulki da godiya wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shike da kaddara akan komai ma'ana yana yana mai musu da zanci akan cewa da suka yi ai a a Allah shi ya fi cancanta da ya hukunta abu yadda yake so a kan yadda yake so bawa ba ruwan shi bai kamata in yaga ana wani abu mummuna ya jawo shi ba ya bar Allah wannan aikin Allah ne kawai shine shine malaki cewa a Allah subhanahu ta'ala ya daura ma bawa umarni da hani a cikin umarnin da hanin akwai umarni da ya kishi idan yaga ana ana ana ana saba ana saban Allah wato ba abin kirki bane gara ta Allah ka ce kai ba ruwanka wannan ya shafa Allah ne kaɗai. a cikin abin da Allah ya daura maka a shari'arsa ya daura maka ka ji zafi idan ka ga ana sabon sa sannan ya daura maka cewa kai umarni kai hani da hannu ko da harshe ko da zuciya gwargwadon ikonka to cewa kai ba ruwanka ko ka ga ana sako ba za ka ji takaici ba to fasikanci ne domin kaucewa ne daga yin da'a ga waɗannan umarnin da Allah ina fata mun gane falaiki jaju bi kaunihi aula min al-abdi bi khalqihi ala tarki ma amara bihi min mahbubihi wa mardihi wa ta'atihi wa barati fil amr bil ma'ruf wa nahy munkar anil munkar fihi amrani kabihani yace a cikin wannan hujja da kuke kafawa cewa bawa bi kaunihi aula min al-abdi cewa Allah ya fi bawa cancanta bi khalqihi da gudanar da bayinsa da yi ma bayinsa wato abin nan jin haushin bayan sai sun yi sabo ala tarki ma amara bihi idan bayi ba su aikata da Allah ya umarce su ba min mahbubihi wa mardihi da Allah yake so yake kauna wa ta'atihi da biyayya Allah wa ibadatihi da bautar Allah fil amri bil ma'rufi wa nahyi munkar wajen umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna irin wannan tunanin da muka wasafa din nan bawa waye tunanin shi ba ruwan shi da jin takaici dan ana sabawa Allah ba ruwan shi da yi kowa wa'azi ba ruwan shi ai wannan ya shafi Allah ne shi to a cikin wannan tunanin akwai amrani kabihani akwai abu guda biyu munana na farko tawakkumu nau'i misharakatin min al-abdi lahu idza ata'ahu wa abadahu wa isqatu ma amara bihi wa ahabbahu min al-ghayra bawa mai yin haka yana sanya wa kanshi wani wato tawahumi wani tunani na nau'i musharakatin wani yanayi na tarayya da Allah min al-abdi ta fuskar shi bawa lahu ga Allah idza ata'ahu wa abada idan an bauta wa bawa idan an bauta wa Allah ayi mada an yi ma Allah biyayya ma'ana akwai hadisin da suke nuni zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin hadisul qudsi yana fadan cewa da bayi za su taru dukkanin su yiwa Allah biyayya da ba su tare Allah da komai ba haka da za su taru dukkanin su wa Allah yiwa wa Allah a sabo da ba rage shi da kuma bago to duk ba wanda yake irin wannan tunanin kamar yana sawa kan shi irin wannan siffa ne cewa shi duk saban da za a yi duk barar da a duniya shi ba ruwan shi ba ta rage shi da komai ba to yana kokarin daukan irin wannan siffar ta Allah ne ya rataya wa kansa ta wannan bangaren sannan kuma ta bangare na biyu kuma yayi wurgi da abin da Allah ya daura mushi, Allah ya daura musu cewa ya ji takeici in ya ga ana sako Allah ya daura musu cewa ya umarni da kikkiawa yi hani daga mummuna to yayi watsi da wannan ya dauki abin da ba nashi ba wa zal kalamu ka anna qa'idahu lam yughalibu al maqadira bi nafsihi li nafsi wannan zancen mummunan zancen nan kamar ka ce mai fadin maganar lam yughalibu al maqadira bi nafsihi li nafsi bai tsaya wato bai galabaici abubuwan da suke ma'aunai ba bai tsaya ya kalli ma'aunai ga kanshi da kanshi ba mislu al muluk almutaghalibina wal umam almutaadina min al-jahiliya misalin sa kamar misalin sarakuna waɗanda suka ci ƙarfin mutane suke musu mulkin danniya da su da mutanen da suka rayu a zamanin jahiliya ya suka yi allazina laysa fihim man huwa muti'un lillahi wa rasulihi bi jihadi sarakuna a zamanin jahiliya da su da mutanen zamanin babu wanda yake da'a ga Allah a wajen jihadinsa ba wani kiɗa ga manzala sallallahu alaihi wasallam bal kilahuma muttabi'un li hawahu kowa na bin son zuciyarsa ne kharijun an ta'ati maulahu kowa ya fita daga da'ar sarkinsa idza a'rada al-mu'minu anhum idan mu'min ya kauda kai daga barin waɗannan walam yu'awin ahadan minhuma bi taimaka wa ɗayan su ba la bi batilihi la bi batinihi wa la bi zahiri bai taimaka masa a boye ko a fili ba idza kana fi ma'asiyati llahi sawa dan su biyun sun kasance a cikin wato saban Allah daidai wani da suke fahuwa muhsinun fi zalika to mumini ya kyautata ga haka abinda yake cewa a samu ga wasu sarakuna waɗanda suke zalunci ba sa bautar Allah sarakuna ne na maguzawa sannan a gefe guda kuma ga wasu 'yan tawaye ko 'yan ta'adda suna fara da wannan sarakunan suna ta faɗa da junansu ba don Allah ba ba don addinin Allah ba don duniya kawai to mumini yana gefe abinda da ya fi dacewa da shi kai ya taimaka wa kowa a cikinsu a bayyana ko a ɓoye sai dai ya koma gefe to in ya ya kyautata ya ce to wannan shine misalin mutumin da zai ce shi ba ruwan shi da ainihin wato aikin alkhairi ko na banza ba ruwan shi da wa'azi ba ruwan shi jin damuwa akan komai ma'ana da haihuwar kare da zubar cikinsa duk tsaye ne a wurin to in kana neman misalin irinsa ta fuskar aiki shi ne misalin irin wannan mumini ɗin wanda zai koma gefe baya shiga cikin wata fitina da ke faruwa tsakanin wasu masu fitina guda biyu waɗanda dukansu akan baƙili suke fitina akan ɓarna suke fitina to da bambancin kawai shi wannan mumini aikin da yi mai kyau ne saboda bai shiga ɓarna ba shi kuma wancan aikin da ya mummuna ne saboda ana da buƙatar shi ya kore wannan barna wa ma idza kana al'amru ibadatan li rabbih wa huwa musta'inun bihi bihi fa kayfa yakunu al-iradu an hadha al-amri tariqata tariqata ibadillahi salihin wa awliya'illahi al-muttaqin to kaji ma magana yace amma in ya zamana wannan aiki da yake yi yake gujewa wato umarni ne da Allah ya mishi na ibada aikin kishi ga Allah da aikin kira da hani daga barin mummuna kira izuwa ga kyakkyawa da kira izuwa ga barin mummuna ibada ce da Allah ya bautar da kai da ita wa huwa musta'inun bihi fi kuma Allah subhanahu wataala ya wato shi bawa yana neman taimakon Allah a cikin wannan aikin fa kaifa yakunu al-iradu an hadha al-amri dariqatan dariqatan ibadillahi al-mu'assalihina wa auliya illahi mutaki to ya za a ce tafarkin bayi nagari tafarkin waliyai tafarkin waliyan Allah masu tsoron Allah ya zama shine gujewa aikata abinda Allah ya umarni wa halil i'radu an hadha illa min tariqatil jahilin zalimin alfasiqin an rabbil alamin an amr rabbil alamin ice dai ko kuwa kaucewa barin waɗannan ayyuka ba komai bane face tafarki wato jahiliya tafarkin jahilai tafarkin azzalimai tafarkin fasikai waɗanda suka fanɗare daga umarnin Allah subhanahu wataala wannan shine wannan tafarkin suffarsa kenan ba tafarkin waliye bane saboda su suna so su cewa ai wanda ya kai wali shine yake zama wannan suffar ba ruwan shi bai jin damuwa bai kula kowa ya tsaya kawai akan abin da shi aka daura masa a karankin kansa to wannan ba hanyar waliye bace malai ce hanya ce ta jahilai hanya ce ta azzalimai hanya ce ta fasikai waɗanda suke fandarewa daga umarnin Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya tsare malam yace wa amma qawlu abi shaykhi abi usmana qawlu shaykhi abi usmana al-ghayratu min amali al-muridina ya sake dauko ta maganar daga cikin garin da ya bayyana mana din a baya waɗanda yake tattaunawa akan su yace a shaykh abu usman al-maghribi yana cewa al-ghayra shi kishi min amali al-muridina aiki ne na ƙananan ustazai na muridai wa amma ahalul haƙa'iƙi wato na ƙolaye ne aiki ne wanda yake ba na manya ba su ko ahalul haƙa'iƙi wanda suka suka ga gaskiya suka yi wusuli manyan shehunnai fala su ba sa kishi yace yuridu yuridu wallahu a'lam bidhalikal gaira ala maharimillah falam yurid wallahu a'lam bi zalika ghayrata ala maharimillahi baya nufin Allah shine mafi sanin me yake nufi amma ina jin cewa baya nufin wato kishi akan ababan da Allah ya haramta wahiyar ghairatu shar'iyya ita ce kishi na shari'a ya nufin babu ruwan waliye da irin wannan kishin fa inna qadar ash-shaykh abi usmana ajallu min an yaj'al al-ghayrata allati wasafa Allah wasafa Allah biha nafsuhu sallallahu alaihi wasallam fiha akmala min ghayrihi wa hiya mimma awjabahu Allah wa ahabbahu min amal al-muridin duna ahli al ma'ana abin da yake cewa yace ina fata ya zama Abu wannan kishin da ya ce tana cikin aikin muridai to ba yana nufin kishin nan na shari'a ba wanda wato jin takaicin ga ana yin sabo ba shi yake ne ba domin matsayin wannan shehi ya wuce a ce ya ɗauki irin siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita ta kishi cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka ji a baya Allah ya fi mu kishi ga baki da Annabi ya ce ni kuma na fi ku kishi ne kishin Allah Allah ya ga ana aikata sabo to kaga wannan siffa ce ta Allah sannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam siffa ce gare shi sannan muminai ma siffa ce gare su gabaki daya kuma a ce wani shehi ya buɗi baki ya ce wannan siffa ba siffa wannan suka san Allah ba ne siffar muridai ne siffar ƙolaye ne ce to ba na kyautata mai zaton zai fara haka yanzu farar da yake mushi amma yana faɗa mushi magana mai kyakkyawan tunani ya ce ba na tunanin zai faɗa haka wai inna ma ya anil ghaira al yana nufin kishi a bisa terminology nasu na yan ɗarika allati yusammiha haula'il mutaakhiruna ghairatan wanda waɗannan yan baya suke kira da suna kishi kama kamar yadda muka gabatar mithlul ghaira almutadammina lilmunafaqati walhasad kwatankwacin dai kishi wanda kasan a cikin shi akwai gasa akwai kuma hasada mislu an yazara ahaduhum idza a ahadan sabaqahu ila al kwatankwacin mutum ya dinga kishi in ya ga wani ya gabace shi akan izuwa ga Allah Auna nala minhu nasiban wafiran ko ya samu rabo mai tsoka a wurin Allah wa nahu zalika da makamancin wannan To aka ce haka sai magana ta karbi cewa a'a wanda ya san Allah sani na gaskiya ba zai wannan kishi sai wanda bai riga ya san Allah ba yana da rangwame a cikin sanin da yawa Allah yanzu yake koyon ilimin sanin Allah yanzu yake koyon tarbiyyar gyaran zuciya to babu mamaki dan yayi wannan wannan ma'ana ce yake bai magana ma'ana mai kyau yace fa inna hadha kathirun jiddan fi salikina kaga irin wannan kishi na munafasa da hasada da kishi na jin damuwar wani ya fi ni samun alheri wannan akwai shi da yawa a tsakankanin as-salikina kananan sufaye kananan ustazai duk inda kaje ka samu kananan ustazai akwai wannan kishin auren su sawan ya hada alkurani ne ko ƴan malaman islamiyya ne ko sufayen ne ko waɗanda iri na ka same su saboda basu riga sun kai inda ya kamata su kai ba a cikin gyaran zuciyarsu babu mamaki don ka samu wannan a tsakankaninsu faƙalar shehu shi ne sai malam abu usmana ɗin sai ya ce inna habihi alghairata ta aridu muridina haitu lam yashhadu al irin wannan kishi yana bujiro ma muridai saboda basu riga sun shaida asalin gaskiya ba wa inna allaha huwal mu'til mani Allah shike bayarwa kuma shike hanawa fa amma ahal basu riga sun tantance sanin haka kekere keke ba wa amma amma ahalul haqa'iqil ladina yashhaduna anna allaha huwal mu'til mani wato manyan shehunnai kam wanda suka kai matuƙa wajen sanin Allah suka tabbatar suka shaida cewa Allah shike bayarwa kuma shike hanawa wa annahu la rabba ghaira kuma babu wani ubangiji bayan Allah فإنهم لا يغارون على ما وهب ما وهبه الله irin waɗannan ba sa kishi akan abin da Allah ya baiwa bayinsa min hibadihi na kyaututtukan Allah da yake baiwa bayinsa mustahabba waɗanda akan so su kamar ilimi kamar dukiya da ake aikin alkhairi ta awul mubaha ko abin da yake na halal kawai wala ya'tabuna alal hawadith ba sa zargin yau da gobe cewa ita ja musu ba su samu kaza ba ko wani ne ya hana su kama yaf'aluhu man yaf'aluhu minan nas fi sabbihim ad-dahr kama yadda wasu suke zagin zamani su ga cewa su zamani ne bai kyauta musu ba shi sa ba su samu abin da su wani suka samu kama sabata fi sallallahu sahihi عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر يكلب الليل والنهار yace kamar da tabbata a cikin a cikin ainihin wato hadisin Abu Huraira wanda ke cikin littafin Bukhari da Muslim da musnadul imami ahmad ibn hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la dahara kar ku zagi zamani fa inna allaha huwa dahar allah ke juya zamani biyadihi al-amr al'amari na hannun allah yuqallibu al-layla wan nahara shike juya dare da rana a wata riwayan annabi cewa la la taqulu ya khaybatad dahar kar ku dinga cewa kai Allah wadaran wannan zamani ya khaybatad dahar mun shiga uku da wannan zamani kar a dinga faɗin haka Allah ya hana wannan kuma abinda malamai suka tantance bai nufin cewa addaharu sunan Allah ne addaharu baya cikin sunan Allah kamar yadda alqazi iyad ya faɗa cikin sharh muslim da kuma nan kusa al muhammad ibn salih al rahmatullahi alayhi sannan malamai suka ce wannan hadisi na nuni zuwa ga man sabba sana'atan faqad sabba sani'a duk wanda ya zagi wani abu da aka kera to ya zagi wanda ya kera shi ba zamani ba kadai ba kaga wata halitta daga cikin halittun Allah ka aibata ta cewa wannan wace irin mummuna halitta ce to ka rena aikin Allah ne mu kiyaye wannan jama'a sawon dan adam ne ko wata dabba ko wata halitta daban daga cikin halittun Allah idan ka idan ka idan ka zagi halitta to kamar ka zagi Allah ne kamar yadda muka san koda a cikin mutane idan wata mata ta yi abinci ka aibata abincin ita ka aibata idan wani tela ya dinka wata riga ka aibata rigar shi ka aibata haka dai haka dai idan wani magini ya gina wani gini ka aibata ginin duk wanda ya ji labarin ka aibata abin da ya sana'anta zai ga cewa wannan aibatawa tana kowa ne zuwa gare shi kuma zai ji bakin cikin aibata aike shi da kai ai duk mun san wannan abu ne a fili to Allah subhanahu wataala wanda shi kuma daga cikin sunan shi akwai cewa Allah alhamidu ne Allah shayabo ne Allah ya ba wa aikinsa ake ba zagin aikinsa ba jama'a mu kiyaye wannan yana da gaske abubuwan da ya yada a cikin mutane har ma ba ma ganin ba ma jin cewa ma saban Allah ne to saban Allah yana da gaske abubuwan da aka hana ba daidai bane a a a sannan hadisin yana nuni kamar da al-Qurtubi yake fada a cikin sharhin Muslim al-Qurtubi Abu al-Abbas a cikin sharhin Muslim al-Ikmal al-Mu'lim kenan cewa sorry al-Mufhim cewa wannan hadisin yana daga cikin dalilai akan haramcin zagin duk wani abu duk wani abu an hana zagin sa in ba abinda shari'a ta halatta a zaga ba dan ga hadisin da suke ne idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zagin dabba ya hana zagin bawa ya hana aibata mutane haka duka waɗannan hanya ce ta waɗanda ba mu'mine ba kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shari'a al-mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal bazi Allah ya tsare mu yace wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah yana fada yake cewa yu'dhin ibnu adama dan adam yana cutar da ni yasubbu dahara yana zagin zamani wa ana dahar kuma ni ne zamani biyadi al'amru al'amari a hannuna yake uqallibul layla wannan har, ni ke juya dare da rana to ji ba Allah subhanahu ta'ala yana yana ainihin wato ilanin cewa wannan cutarwa ce ga Allah subhanahu wataala da haka babu shakka sakon Allah ne mu tuba jama'a mu daina duk damuwar da zamani yazo da ita da irin rikita-rikita da ake gani ba komai bane illa sakamakon ayyukan mu ne sakamakon barnar da muke ta sakamakon kaucewa da muka yi daga tafarki mai kyau da haka ma kasabat aidikum wa yafu an kafi to wani ƙarin barna shine mu juya da abin zuwa ga zamani wato muna juyawa da abin zuwa ga Allah cewa shine ne kawai jarabci mu da waɗannan ba tare da mun jawo kanmu da aka saƙo ne akan saƙo. sannan kuma a duk sanda aka aka ce zamani ya lalace saboda ɓarnar da muke abin da ya kamata mu shi shine kowa ya ƙoƙari ya ga cewa to wata ɓarna ce yake bari ya daina ne kawai zamani zai gyara in ba haka ba za a yi ta wa kai lokaci ne kawai Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya fa hadha fassara bihi abu uh, ash-shaykh abu usmana huwa firqani wannan fassara da abu usmana yayi to tana da reshe guda biyu wa kadhalika ma zakarahu ash-shibli annahu qala ma zakarahu shibli anhu uh, annahu qala الغيرة غيرتان فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على Qulubi. shibli ya ambata cewa ghaira wato kishi ghairatani iri biyu ne fa ghairatul bashariyati ala nufus kishi na dan adam akan rayuka akan zukata akan rayuka amin wa ghairatul ilahiyyati ala alqulubi da kuma kishi na Allah akan zukata qala shibli yace ghairatul ilahiyya ala al-anfasi ma'an tadi'a fi ma su Allah wato kishin da bayi suke yi a kan zukata shi ne idan zukatan suka rike a cikin wani abu koma bayan Allah sai a dinga kishi a fai fa ku tsira bi annal bashara bashara zaru na alal hududi mimma kuwa min jinsi munafasaki munafasati wal muhasada walaysa Mahmudi. Ya mahmuli yace ku tsira? in aka fassara wannan bi annal bashara cewa su yan adam ya garuna suna kishi alal huzudi akan rabo da Allah ya tsaga wa bayi mimma huwa min jinsil munafasa wanda gasa ne wal muhasada da kuma hasada da ake wa juna walaysa hadha bi mahmudin wannan ba abun yabo bane abun zargi ne a zukatan bayi su dinga kishi da mutane ɗan uwansu bayin Allah akan abin da Allah ya tsaga ma waɗannan bayi nashi na rabon arzikinsa da baiwarsa wannan yana daga cikin jinsin hasada da kuma gasa wa ammal ghairatul ilahiyya alal qulubi yace ɗayan kuwa wato kishi na Allah ga zukata alama ya futuha min mujabbil haqqi wa maradi to ne kishi akan abin da ya kubuce ma zuciya na wato ababen mahabbin haƙi ababen da Allah yake ƙauna, wa maradihi da ababen da Allah yake so wato kishin akwai da yake a cikin rai ne da kuma da yake a cikin zuciya wanda ke cikin rai shi ne wanda bayi suke ma junansu wanda muka fi cewa mummuna abu ne wanda ke cikin zuciya shi ne wanda bayi suke yi wa kansu na jin takaici da damuwa idan suka rasa wani abu daga cikin ababen da Allah yake kauna Allah yake so suka katsai fa hadha kalamun hasanun min ahsani kalami shibli rahmatullahi alayhi malai yace wannan zance wannan zance ne mai kyau ya daga cikin zance mafi kyau da aka samu daga wannan mutumi a shibli Allah ya gafarta mishi mun tana shibli din shine da aka ce an taba kai shi gidan mahaukata fa in kana hadha yazaru ala nafsihi fala kalam idan wannan ya kasance yana yi wa kanshi ne kishi to babu wani zance babu wani ta'aliki bayan kana ya zaru min hali ghairi wato wanda yake kishin wani abu da ya kubuce mishi na alkhairi in yana wa kanshi wannan kishi ne yana jin takaitin bai samu yi ba to wannan babu wani ta'aliki abin da daidai ne bayan kana ya zaru min hali ghairi idan ko yana kishin wani ya fi ni samun abin da Allah yake so a samu wani ya fi ni rabo abota Allah wani ya fi ni rabo a hadda alqur'ani wani ya fi ni rabo akan nagarta fafihi shubuhun ma min ƙaurin nabi sallallahu alaihi to a cikin wannan kishin da za ka yi al'ilahiyya ka ga wani ya fi ka bautar Allah kai kishin ina ma ka kai shi yace to akwai wani ɗan abu da ya kama da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi cewa la hasada illa fitnatin babu hasada sai aka abu biyu rajulun atahu Allahu al-hikmata huwa yaqbi bima biha wa yu'allimuha mutumin da Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimin kuma yana karantar da ilimin wa rajulun atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi bil haqq da mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya bashi dama yana kashe dukiyar dan gaskiya fa innahu akhbara annahu la yanbaghi li adin alla yaghbita ahadan illa ala hadha kaga wannan hadisi yana bamu labarin cewa ne bai halasta ga wani bai dace ga wani bai wani hasada irin hasadar ina ma in samu irin abin da wani ke da shi ba sai akan waɗannan abubuwa guda biyu ilimi da ake aiki da shi ake karantar da shi da dukiya wadda ake ci da ita don gaskiya to wanda yake kishi na wato alghairatul ilahiyya da ɗayan ma'ananta guda biyu ma'ana ta farko ma'anar mutum yawa kanshi kishin rasa abin da ya rasa na alkhairi na ayyukan ibada ma'ana ta biyu mutum ya kishin ina ma ya samu abin da wane ya samu na aikin ibada to wannan nabiyin za ka iya fassara shi da wannan hadisin akwai wani yanayi na wannan hadisin a cikin wannan fassara wa kazalika ma zakaru abul qasim al-kushairi ba'da zalika haythu qala wal wajibu an yuqala al-ghayratu ghayratani sannan yace al-kushairi ya ƙara cewa ah, al-wajibu an yuqala abinda yake wajibi a ce al-ghayratu ghayratani kishi iri biyu ne gairatul haqqi alal abdi kishin da Allah yake yi akan bawa wa huwa an la yaj'alahu lil khalqi Allah yana kishin kada bawa ya sanya wani abu wato na haƙƙin Allah ga bayi fa yadinna bihi alaihi sai zama ya musu ro ya ya musu ya musu rowar wannan abu wa ghairatul abdi lil haqqi da kishin bawa ga Allah wa huwa Allah yaj'ala shay'an min ahwalihi wa anfatihi li ghayril haqq shine kada wato bawa ya sanya wani abu na halinsa da rayuwarsa ga wani Allah fala yuqalu kada a ce ana agharu alallahi ni ina kishi akan Allah walakin yuqalu sai a ce ana agharu lillahi ni ina kishi ne dan Allah fa innal ghayrata alallahi jahalun mutum ya ce yana kishi a kan Allah jahilci ma tu'addi ila tarkiddi wannan tana iya kai shi zuwa gabarin addini wal ghayratu lillahi kishi kuma don Allah tujibu ta'zima huquqihi wa tasfiyati al'amali da za ta tirsa mutum ya girmama haƙoƙin Allah kuma ya tsarkake ayyukan shi don Allah wannan magana malai ce fa za kalamun zayyidun wannan magana tana da kyakkyawan wato ma'ana lakinnahu bil istilahi al hadith amma ya faɗe shi da salo wanda yake farare laita huwa bilis istilahi al qarib ba salam zance ne irin na da ba fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam kad bayyana anna ghayrata allahi an ya'ti al mu'minu ma harrama alayhi kishin Allah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine wato bawa ya aikata bawa mumini ya aikata abinda Allah ya haramta mishi to shine abinda Allah yake kishi akai wa za yashtariku fihi sabiquna wal muqtasiduna kuma nau'o'in mutane guda biyu as-sabiquna da al muqtasiduna wato wanda suke gaggawan aikin alkhairi as-sabiquna sabiqun da al muqtasiduna wato masu wato yin gwargwado duka suna shiga cikin wannan abun kamar da Allah yake ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا min ibadina faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika fadlu cikin ko to kaga Allah ya bayyana cewa ya gadar da littafin sa ga nau'o'in mutane guda biyu akwai muqtasidun wanda yake yin a a daidai gurgudu yake yin abinda aka tsara mishi na wajibi akwai kuma sabiqun bil khairati akwai wanda yake gaggawan aikata alkhairi sai as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun to waɗannan nau'o'in mutanen guda biyu dukkanin suna yin saban Allah kuma Allah yana kishin su idan sun yi saban sa wa hum awliya'ullahi alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sune dai wato majibinta al'amarin Allah na kusa da Allah waɗanda ba za su ji tsoro ba kuma ba za su shiga cikin bakin ciki ranar alkiyama ba Allah ka sa mu cikin su kuma sabiquna yaj'alu a'malahum kullaha lillahi sannan su as-sabiqun as-sabiqun masu gaggawan aikin alkhairi Allah yana sanya ayyukan su zama dukkanin su dan Allah suke fa innahumul ladzina la yazaluna yataqarrabuna ila Allah bin nawafil hatta Su sune dai waɗannan da hadisi yace ba za su bushe ba suna yin nafilfili suna neman kusanci zuwa ga Allah har sai Allah ya kaunace su wa man ahabba Allah ahabba lillahi wa abghada lillahi su ne waɗanda suke so don Allah suke ƙi don Allah wa lillahi suke bayarwa don Allah wa mana lillahi suke hanawa don Allah faɗaɗi takmalar iman su ne wanda suka imani kamar yadda yake cikin hadisin abu umama cikin sunan na abu dawuda mana haba lillahi wa abu gaza lillahi wa a tsa lillahi wa mana'a lillahi faɗaɗi takmalar iman hakika ya cika imaninsu fa'iza sanahum an al'amali li ghairi idan Allah ya tsarkake waɗannan bayin daga barin yin wani aiki don wani Allah fasarar amaluhun kullu halin dai to ayyukansu ga baki ne sun zama don Allah ne wata rakul maharima kuma sun yi watsi da aikata ababe na haram wa a taubil wajibati suka zake da wajibobi da aka daura musu wal mustahabbati suka zake da ababen da aka ɗaura musu na mustahabbai wa qad shabbaha tanzihahum an fudulil mubahi Allah subhanahu wataala kuma ya kwatanta tsarkake su da yai daga aikata abinda ya halasta fiye da abinda suke bukata wa an fi'il makruhati Allah ya tsarkake su daga aikata makruhai wa tarkil mustahabbati da barin abubuwan da suke ma mustahabbai ghairatan min alhaqqi alaihim cewa wannan saboda tana kishi ne ga Allah a kansu fa haza amrun istilahi wannan magana ce ta su talansu na sufaye lakin al-ma'ana sahihun sai dai ma'anar ingantacciya ce muwafiqul kitabi was sunna ta dace da abinda da al cikin da sunna sai dai irin lafazin ne ba irin wanda aka saba ji ba wa amma qawluhu fadan sa da yace ghayratul abdi lil haqqi alla yaz'ala shay'an min ahwalihi wa anfasihi bi ghayril haqq wato kishin da bawa yake ga Allah shine kada bawa ya sanya wani abu na cikin halayen wato bautarsa da halayen zuciyarsa ga wani Allah fara rairatu na ala nafsi an yakuna shay'un min amalihi li Da wannan mutum yana wa kanshi kishin kansa ne yana kishin kada ya aikata wani abu na ayyuka ba dan Allah ba yana wa kanshi ne wa hada aidan Hadu ha'ula isabiqina al'atina bil fara'idi wannan wafi da zo dan kanta wata ayi nayi kuskure ko fa minhum zalimu li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun da kuma zalimu li nafsi shi ya guda biyun ne kawai wato banda ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات آه آه كلا أكو كنا تو سيتي وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين wannan shine halin waɗancan da aka ambata as-sabiquna as-sabiqun al-atina bil fara'id wanda suke aikata farlan da aka daura musu wan nawafil suke kuma aikata nafilfili almujtanibina lil maharim wal makarih wanda suke guje ma ababan da suke haramun da ababan da suke makruhai qala allah ta'ala kamar da allah yace fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat a cikin su akwai zalimun li nafsihi wanda ke cutar da kansa ta hanya aikata alfasha da takaitawa wajen aikata ababen da aka umarce shi shi ne balibu da nafsi yana cutar da kansa yana rage ayyukan da aka daura masa bihin su da ya kamata kuma yana shiga ababen da ba daura masa wanda aka haramta mishi sannan yana cutar da bayan Allah wa minhum muqtasidun akwai kuma wanda yake yin daidai gwargwado wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda yake gaggawa kuma ya shiga gaba ya shiga gaba gaba wajen ayyukan alkhairi wala raiba annahu yadkhulu fi hadha ghayratuhu idza untihikat maharimullah yace kun babu shakka akan cewa daga cikin waɗannan ayyuka na sabiqun bil khairat akwai kishin da yake da shi idan ya ga ana keta alfarma Allah fa innahu idza lam yaghar lillahi ila idan in ya zama ana keta alfarma Allah mutum baya kishi ma amrullahi ma amrillahi lahu bil ghaira tare da ya san Allah ya umarce shi da wannan kishin lam yakun amaluhu allazi ishtaghala bihi an an hadha lillahi ayyukan da yake yi da suka shagaltar da shi har baya jin kishin abinda ake yi na saban Allah to ba dan Allah yake ba to kana da shaytani ya zama dan shaytan yake kenan ko mutum yana sallah yana yawan azumi yana tilawa yana duk ayyukan alkhairi amma sai zama bai jin haushin ya gana saban Allah ba ruwan shi a cikin zuciyar shi bai ganin akwai akwai matsala wannan ayyukan da yake ma ba Allah yake ba yana wa shaytani kazalika qawluhu hakanan nan fadin sa da yace la yuqalu agharu ala allahi walakin yuqalu ana agharu lillahi wannan magana da ya fada yace kalamun hasanun jayyidun magana ce mai kyau mai ban sha'awa kama kala kama yadda kuma yace al-ghairatu ala allahi jahal wato yin kishi ga Allah mutum ya dinga kishi da Allah irin kishin da yake yi akan dukiyarsa ko matarsa to wannan jahilci kama wahiya kama qaddamnahu kamar da muka gabatar hasadun irin wannan kishin hasada ne wa kiburun da girman kai yusammunahu ghairatan suke ce mishi a ghaira fa yajibu fa yuhibbu ahaduhum alla yashrikahu ghairuhu fi taqarrubi ila Allah dayan su zai kaga yana so a ce babu wanda ya tarayya da shi wajen biyayya Allah wabtiga alwasilati ilai yana so a ce babu wanda ya tarayya da shi a gun neman wannan hanyar wa yuriduna an yusammu zalika bismin hasanin wannan mummunan aikin suna so su kira shi da kyakkyawan suna li Allah yuzammu alai dan kada a zarge su akai wa yusammunahu ghayratan sai suke ce mushi kishi li anna min adatil bashari a ahabba ahaduhum insanan mahabbatan tabi'iyatan domin daga cikin al'adar dan adam ɗabi'ar ɗan adam idan ya so wani so na ɗabi'a sawa'un kanat mahabbatuhu muharrama shin wannan son so ne wanda yake cikin haramci ka mahabbatil amradi kaman san shagiri wal mar'atil ajnabiyyati da san mata da take ajnabiya gare ka au ghaira muharramatin ko kuma so ne wanda yake ba haramun ba ka mahabbati ummin kaman san uwa innahu bi bashariyati a bisa dan adam takar dan adam ya gharu man min an yusharikahu fi dhalika ahad yana kishin ya ga wani ya tarayya da shi akan wannan soyayya fa ja'alu mahabbatuhum lillahi bi manzilati hadhihi almahabba sai suka sanya kauna da suke wa Allah suka sanya ta a babin irin wannan kauna ta dabi'a wanda ke tsakankanin su da ƴan uwansu mutane wa hadha min a'zami aljahli wa adh-dhulmi mala yace wani daga cikin mafi girman jahilci da mafi girman zalunci ka dauke irin siffar da bayi ke mu'amalanta junansu da ita ka daura ta akan mu'amala tsakanin bayi da Allah bal mahabbatullahi min sha'aniha an yuhibba al-abdu anna jami'al makhluqati yushrikunahu fi dhalik ita kaunar Allah daga cikin mujibinta bawa zai so a ce duk bayi sun yi tarayya da shi akan irin wannan kauna domin kaunar Allah ita ce bin shari'arsa da bin dokarsa to bawa yakan so ya ga bayi sun yi tarayya da shi akan wannan yana murna ya ga bayi suna bautar Allah kamar da annabawa suke zuwa da wannan ainihin wato ari na karantar da mutane bautawa Allah kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min alkhair ma yuhibbuhu li nafsihi Kama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Anas bin Malik wanda ke cikin Bukhari da Muslim da Sunan Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantsi da Allah dayan ku ba zai zama yayi imani ba har sai ya so wa dan uwansa abinda yake so wa kanshi min alkhairi duk da yake a cikin bukhari da muslim wannan karin ba haka yazo ba yazo ne a cikin riwayar imamu ahmad ibn hanbal da abu abdullahi alhakim an ya a cewa baka da imani cikakke sai ka so wa dan uwanka abinda kake so wa kanka na alkhairi kaga kenan babu alkhairin kuma da ya kai ka so ka tsira a wajen Allah sai ka so wa dan uwanka musulmi ya zama shi ma ya tsira a gaban Allah subhanahu Ta'ala sannan ka zama kana da imani cikakki. wa mithlu hadhihi al-ghayrati al-mazmuma ma zakarahu ta'ifatun min as-salaf qalu yace daga cikin irin wannan wato kishi wanda yake abin zargi a abinda wasu malamai cikin magabata suka bada labari cewa suka ce la tuqbalu shahadatul qurra aw qalul fuqaha ba'dhum ala ba'd ba a karban shedan alarammomi ko kuma a wata riwaya shaidar malamai na fiqh ba'dhum ala ba'd sashinsu su akan sashi li'anna bainahum hasadun saboda a tsakankanin akwai hasada ka hasadin nufusi ala zaribatil ghanami zaribatil kamar yadda ainihin wato zukata suke da hasada ala zaribatil ghanami akan wato a tarin dukiya ko ganima kamar yadda aka san zukata suna da hassada akan mallakar ganima mallakar dukiya wa yuqalu fulanun wa fulanu yatasawala ni riyasa fahalain abin zaribatul garani wato abin nan afwan kishi akan irin kishin dabbobi idan suna so su yi barbara wa yuqalu akan ce fulanu wa fulanu yatasawalani ala riyasa sun yi daidai a wurin shugabanci tasawulal fahalaini irin wato suna kishi da junansu akan neman shugabanci suna wa junansu hasada akan neman mukami tasawulal fahalaini irin yanda a kalalbi bujimi guda biyu suke wa junansu gaba da hasada akan barbara wato yana mana kwatanci da abin da yake cikin ɗabi'a ne cewa cikin ɗabi'ar mutane akwai wata ɗabi'a mummuna wadda ta shiga hatta malamai malaman nan tsawon alarmomi ne ko malaman fikihu ita ce ɗabi'ar hasada da ganin yashin juna shine yake cewa a ƙarƙashin haka aka ce ba a karɓan shaidar junansu akan junansu idan wani malami ko na alaramma ko na makaranci ya faɗi wata mummunar magana kan abokinsa ko sa'ansa to ba za a karɓa ba saboda mene saboda an san a ɗabi'a akwai hasada tsakankanin irin waɗannan mutane me ke jawo wannan hasada saboda wannan mukamin da Allah ya ba su wani mukami ne da yake abin girmamawa a cikin mutane to mutan adam a ɗabi'arsa bai so ya yi tarayya da waninsa akan wannan girmamawa zai iya karɓan ne ya samu wannan girmamawa a wani gefe shi ma ya same ta a wani gefe zai karɓa amma in suka yi tarayya idan zamani ya haɗa su ko wuri ya haɗa su to zai ce wa junansa hasada kamar yadda aka sha jin labari game da irin hasada da ke tsakankanin wato malamai da masana da kuma ƙaran. ina ganin bari mun kwana a wannan gaban mun dawo sai mu tashi daga inda yake cewa wa mithlu hadhihi al-ghayra da dan mu samu mu tattauna ta a natsi karmi mata gaggawa akwai akwai ire-iren waɗannan hasadoji da suka shafa ruwa tsakankanin malamai da da masana waɗanda mutanen kirki ne ba mutanen banza ba malamai ne na Allah ba malamai ne takadarai ko marasa kirki ba amma wannan ɗabi'ar galibinsu sun kasa galabaitanta sun kasa cin nasara akan ɗabi'ar hassada da ganin ƙyashi da ganin cewa wane ya shiga cikin gurumin alfarmata ko a sanadiyya shine ban samu girman da ya kamata in samu ba ko ni da shi muna tarayya a matsa girman da da ni kaɗai kawai zan samu wannan girman wannan ya ja sun tawo junansu hasada kuma sun faɗi maganganu akan junansu sai aka kafa ka'ida cewa ba a karɓan maganan a kan junansu musamman ta zama magana ta suka amma idan magana ce ta yabo to wannan tana nuni zuwa ga mai wannan yaban ya iya samun dama ya fi ƙarfin wannan sharrin da ke cikin ɗabi'arsa to shi za a iya yaban ƙarininsa ya iya yaban malamin da ke suka yi zaman da shi kuma shi ya sa aka samu wani malami ya sufantu da shi baya wannan hasadar to sai zama da gaskin abin da za a dinga ambata ana yaba masa akwai malaman da za ka ji an ana tarihi za a ce wani an san shi ba yi da hasara kamar ibul qayyim kamar shi kan shi gun timiya yana da gaskiya abin da ake ambata a tarihinsu cewa ba sa yi wa malamai ɗan uwansu hasara sai dai su a yi musu Allah ya tsare mu za mu saurara anan Allah ya so sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi